Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya a kuma na iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayawa ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hansi Kuma bayan labaran duniya za ku ji cewa wasu 'yan Nijar sun yi kira ga 'yan siyasar kasar da su kwantar da hankulansu domin a yi zaben ƙananan hukumi kamar yadda hukumar zaben kasar ni ta tsara. Sai kuma nasiha albarkacin watan Ramadan kana mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya tare da Safiul Hashim Gumel. Sai kuma labaran da suka ɗauke hankulan jaridun da ke jamhuriyar Kamaru. tare da Awal Garba sai sakonnin da ku masu sauro kuka aiko muna amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Bincike ya nuna cewa Najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya yawan masu lalurar yoyon fitsari wanda bullar wani rami a mafitsara kan haddasa a najeriya mata tsakanin 400 zuwa 800 kan kamu da wannan matsalar a lokacin haihuwa gwamnatin najeriya ta ce kawo ƙarshen auren wuri ka iya rage yawan matsalar yoyon fitsari to amma jami'an jinya sun ce wasu nau'ukan al'adu ma na taka rawa wajen eh, wato ƙara yawaitar wannan cutar tsakanin jama'a daga cikin masu fama da ciwon yoyon fitsari a najeriya akwai wata mace mai suna asma'u muhammad wadda aka aurar da ita tana 'yar shekaru hudu wato sha hudu tana kuma shekaru sha hudun ta yi cikin farko tana da shekaru sha biyar ta samu ciwon yawan fitsari ta ce wata mawuyaciyar naƙudar da ta yi ta haddasa wani rami tsakanin mahaifarta da mafitsararta a sama 'yar shekaru ashirin da bakwai da haihuwa bata iya wato ba iya rike eh, fitsari a mararta mahaifiyarta ma na fama da irin wannan lalurar jami'an jinya a jamhuriyar demokradiyyar congo sun fara wani aikin rigakafi da zamar dakile cutar ebola wacce tunuma ta kama mutane sama da hamsin ta kuma kashe ashirin da biyar daga cikinsu to amma kamar yadda jami'an jinya da ƙwararru suke bayani ana wannan aikin rigakafin ne cikin kula da kuma tsari saboda al'amarin na buƙatar yardar jama'a sosai wakiliyar muryar amurka anita powell ta ruwaito cewa jami'an jinya a wani lungu da ke karkara arewa maso gabashin congo inda cutar ta ebola ta fi addaba na neman waɗanda suka fi fuskantar haɗari don su musu rigakafi wanda hakan wani yunkuri ne na tarar cutar yayin da kuma ake ƙoƙarin wato ta ɗan maganin da ake da shi a yanzu jami'an jinya na da zibi dubu bakwai da ɗari biyar na maganin ne kawai sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo zai gana wani lokaci a wannan satin da wani babban janar na ƙasar koriya ta arewa a birnin new york don su tattauna kan ganawar da aka shirya yi tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban koriya ta arewa a cewar fadar shugaban amurka ta white house kim yong chol mataimakin shugaban babban kwamitin zartarsuwar kasar koriya ta arewa kuma tsohon shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar ya bar birnin beijing ta jirgin saman ƙasar china jiya talata zuwa filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na kennedy da ke birnin new york zai je birnin new york din ne don ya wakilci shugaba kim jong-un wannan wata babbar alama ce da ke nuna cewa ganawa tsakanin trump da kim za ta yiwu a cewar jingli wani mai kula da sashen yankin koriya a cibiyar wilson jagororin bangarori da kuma jami'an diflomasiyya daga kasashe wajen ashirin waɗanda suka yi taro jiya talata a birnin paris sun cimma amincewa bisa manufa cewa ƙasar libya ta arewacin afirka ta gudanar da zaɓe a ƙarshen wannan shekarar wannan taron shine karo na biyu da shugaban faransa emmanuel macron ya yi yunkurin kawo zaman lafiya a kasar ta libya macron ya yaba da matsayar da aka cimma yana mai cewa wani gagarumin ci gaba ne a yunkurin da ake yi na samar da zaman lafiya a libyar yanzu dai ta bayyana cewa mun dukufa wajen taimakon wannan kasar da kuma jadawalin gudanar da zaɓukan majalisar dokoki da kuma na shugaban ƙasa a cewar sa. sojojin isra'ila sun kai hare-hare jiya talata a zirin gaza inda suka auna kungiyar mayaka ta 'yan rajin jihadi hare-haren sun zo ne 'yan sa'o'i bayan da sojojin isra'ila suka ce mayakan sun harba rokoki akalla 25 a kan wasu wurare a kudancin isra'ila sojojin na isra'ila sun ce makamin kariya ya cicifko akasarin rokokin da aka harba to amma sojoji uku sun samu raurka wanda hakan ke janyo fargabar yiwuwar isra'ila ta sake kai hare-haren ramuwar gayya wata rokar ma da aka harbo ta fada daura da wata makarantar yara kanana a lokacin da take dab da fashewa amurka ta kira taron gaggawa na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya don tattaunawa kan hare-haren na baya-baya da suka fito daga gaza ana kyautata zaton kwamitin sulhun zai yi taron a yau ɗanin laraba labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari buɗe rahoton da kiran da wasu 'yan ƙasar Nijar suka yi wa 'yan siyasa game da batun zaben ƙananan hukumi da za a yi a ƙasar ga su lamu da bar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. lura da yadda kowane bangaren siyasar kasar ya kafe a kan bakansa dangane da batun zaɓuɓɓukan da tuni hukumar zaɓe ta seni ta fitar da ranakun gudanarwa ya sa ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a fara jan hankula don ganin an soma kusantar juna ta yadda za a shirya waɗannan zaɓuɓɓuka cikin kyaukyawan yanayi dan bashi son allah na shugabancin ƙungiyar kadad kaga waɗanga su masu iko sun yi tsayin gwamin shaki sun ce wartake haka za su su ko waɗancan sun ce wartaken nan ba ta zuwa haka na to mika son ai kenan kwarya ce ko ne ya ja da yoran shi waje ta tsage to Nijar ba ta tsage yo to nashi yau in babu Nijar din wasa su iko kowa ya san duk inda tashi hankali ya taso kasashe na Afirka ko ko kasashe na ko ina in dai tashi hankali na zabe na to tashi hankalin bai da kyau shi kuwa alhaji salisu amadu na kawancen sovalle nijar na mai tunatar da 'yan adawa da masu rinjaye nauyin da ya rataya a wuyan dukkan wani wanda ke alfahari da mulkin demokuraɗiyya in ana maganar zaɓe ka san abin da basu gane ba su 'yan siyasa ba su kaɗai shafa ba mu miliyan ashirin ne a cikin wannan kasai kowa abin ya shahe shi don saboda yana da 'yancin ya hutu ya yi takara ba sai ta launin siyasa ba wannan haki ne nakan ɗan ƙasa a yau su o'o da oriya kowa an ɗanɗana daɗin demokrasiya shine yanzu kowa yake irin salon ta shi da sun kira sun so he sun so mun zama mun tantamna da kowa an saurari kowa kuma kowa ya amince hukumar zaɓe ta ƙasa na da rawar takawa wajen warware ƙiƙakar da ta ƙici ta cinyewa tsakanin ɓangarorin siyasar wannan ƙasa in ji shugaban ƙungiyar kaded wanne ya shawarci hukumar ta seni ta jajirce akan abubuwan da doka ta tsara domin kaucewa faɗawa tarkon 'yan siyasar da ke ƙoƙarin haddasa cikas wa tsare-tsaren zaɓe. ita wannan hukumar su yi wa da za su yi su sa duk ƙarfin da suka isa su sasanta 'yan siyasar mu su zamanto sun komo bisa gurbi guda na wannan hukuma kowa ya yarda da ita kuma hukuma ce mai adalci shi zamanto kowa ya yarda da hukuma ce mai adalci a ta zaɓe siyasa kowa an san duk inda ka ga ɗan siyasa inda ya zaɓe zaɓe ɓarawo ne kaf su a ta yarda da wani ɗan siyasa shi turzata in wani ɗan siyasa ya turzata ta hai ta yi wa da wancan shi ka so ba wadda doka ga su ba ba wadda kasa ya kama a yi ma ba to su tabbata duk abin da ya faɗo bisa kansu zai faɗo. hukumar zaben ta ce ni wacce aka kafa cikin wani yanayin hayaniyar da ta biyo bayan kwaskwarimar kundin zaɓe na ci gaba da shan suka daga 'yan adawa da ke yi mata kallon 'yar amshin shatan gwamnati lamarin da ya hana su aikewa da wakilai a hukumar yayin da masu rinjaye ke cewa maganganu ne irin na wanda bai shirya wa zuwa zaɓe ba Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Mota daga a cikin turɗa, domin za ka mun ka tura ta, domin maka ɗaka ya To a gaida Sulaiman Barma yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. barakatuh abinda sunana ni ne muhammadu dan wazifa a nan birnin kwanne. wanda bayanin da ku zan yi shine wanda muna cikin wata mai girma mai alhorma wanda Allah ya riga ya ambace shi a cikin alkur'ani Allah ya mai kiraji da kanshi wanda har Allah ya gaya mana cewa cikin sa ne aka saukar da alkur'ani wanda wannan wata wata ne wanda duk al'umma musulmin duniya gaba daya kai har ma waɗanda ba musulmai ba su san cewa wannan wata mai girma ne tun daga bayanin da annabi ya wanda Allah ya gaya masa ƙasa da za mu yi kira a cikin wannan bayanin da muke a kai ne shine wannan wata dai kowane ya sani wata ne wanda gashi Allah da kansa ya ce muna ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kinan Allah ya ce ba hau gare mu an ka fara yin azumi ba ya kuma su imani Allah ce an wajabta azumi gare ku kamar yadda an ka wajabtar da azumi ga na gabanin ku ko cewa za a koyi tsoron Allah to tunda an ce ko cewa za mu yi tsoron Allah to ya za a gane in mai azumi ya dau azumi azumi kuma ya tsoron Allah kenan akwai ababen da ake nema ga mai azumi waɗanda zai kamewa ba wai barin ci ba kaɗai shine azumi in ai yana yowa ka da azumi amma ka wasu ababe kenan ka da yin banza kenan don haka ana neman mai azumi tun daga aikin shi dumi ne moci ne duk lamari ne ya zan yana nan bibiye da lamurran da Allah ya ce a kaza nan nan Allah ya ce a bar kaza nan kenan don ya samu azumin nan ya tsirar da azumin shi daga kwaɗawa cikin cikin haɗari faɗawa cikin mugunyar hanyar da yana ganin ya ini da yunwar ko ya da shirwar amma ya yi abin da lalle ba a cewa ko da azumi nan bai ɓaci ba gaba ɗaya kwata-kwata kina irin larar da Allah ka ba masu azumi ya zambe da ita. Ya an kasa wata uku mun shigo cikin kashi na biyunsu wanda nan gaba kaɗan za a samu kwanaki goma na ƙarshe waɗanda kwanaki nan goma na ƙarshe annabi sallama ya sha nana ta cewa aikir da don daren lailatul qadar a cikin kwanaki goma na ƙarshe kenan don a ta tsaye kenan ai ibada ai tsayuwar dare don neman wannan dar lailatul kadari, wanda Allah ya gaya mana cewa lailatul qadari khairun min alf shahr kinan dar lailatul shi kadai dare guda idan kai ka tari kana ibada ka dace yahi karin ibadar wata dubu to Allah ya karba kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifai da ke bisa inji. To mun gode Binta Musa Bena da wakarta a cikin harshen takaranci har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogwa ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha uku ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. yau ma mun da muku da batun fulanin nan da 'yan uwansu ke hannun 'yan sanda kimanin shekaru biyu ba tare da kur ta yanke musu hukunci ba. Fulanin da suka biya maƙudan kuɗaɗe domin ganin an sako 'yan uwansu amma hakan ba ta samu ba. Idan masu raro na biye da shirin, ofishin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya ba wa filin ciki da gaskiya wata wasiƙa mai ɗauke da sa hannun Alhaji Sala Bayeri, shugaban wata sabuwar ƙungiyar Fulani ta gama Allah. Takardar da ke bayyana cewa mutanen da ake tsare da su sun aikata laifin saboda haka tana roƙon a yafe musu laifin a sake su a makon da ya gabata muka ji ta bakin su ainihin fulanin da suke wannan korafi suka ce su ba san wanda ya rubuta takardar ba kuma babu wanda ya taɓa tuntuɓar su domin yin magana da yawunsu alhaji sale bayar da ke zama mutumin da ya rubuta takardar ya kira wannan fili na ciki da gaskiya yana mai neman shi ma a bashi dama ya faɗi nashi ɓangaren suna Nasir Fili Hashin Gunan. Ina tare da Alhaji Sale Bayari, shugaban kungiyar Fulani ta Gam Allah ta Najeriya baki daya. Alhaji Sale me kake so ka faɗa ne akan shirin ciki da gaskiya da aka ambaci sunanka kan wasiƙar da ka aika wa ban 'yan sanda? Eh wato abin da nake son faɗi shine na ga kaman akwai ɗaruɗu kaɗan a cikin bayanan da aka yi da gaske ne waɗannan bayan Allah mutane biyu da Yusuf Bature da Shaibu Laute dukkansu ban san su ba su ma dai ba su sanni ba yanda suka faɗa kuma ba mu taɓa magana da su ba wanda wanda na sani a ciki shine wansu wato da ake kira Adamu Laute Adamu Laute din nan shi ya kawo mu sunayen 'yan uwansu da aka kama su a cikin watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida wato a wani local government da ake kira a kwanya ta jihar kogi akan ana zargin su cewa suna da hannu a cikin kashe wa'insu a nyamirai da aka yi a wani ƙauye da ake kira nimbo a jihar inugu to saboda waɗannan sunayen mutane da ake rike da su kan nesa, mutum biyar ne kuma na ji a cikin tambayar da kake kana nuna kaman ni na jera sunayen wa'annan da suke magana a rediyo a takardar da na rubuta ma inspector general of police ran ashirin da bakwai ga watan goma sha daya ta shekara dubu biyu da sha bakwai kuma ba haka ba ne. sale bayani bari kafin ka ci gaba da ido na eh. aka nuna min wannan takarda da ka sa wa hannu kuma ka jera sunayen nasu. sai da a takardar aka fito min da ita daga ofishin shi babban suwetan yan sanda na karanta da ido na kafin na yi waɗannan tambayoyin. Eh to abin da nake so da ka lura da takardan ainihin hedin na takardan shine a plea to temper justice with mercy in the case of Alhaji Sile Lauke number one, number two Haruna Lauke, number three Kiroma Musa, number four Mohammed Zurai and number five Sale Adamu. to ba ka ga wanda kake magana da zuwa rediyo mutum biyu ne nan da na kira da suke cikin takaddana da ni suna sunayensu mutum biyar ne su ake rike da su to ina ganin inda ka samu dan talibari eh, abinda nake so ka gane ba wai wayannan mutane waɗanda su ake rike da su ai ana neman a fito da su ne dan haka su ai ba taɓa yin ma magana da su ba amma waɗannan mutane mu a cikin shirin ciki da gaskiya ah, da su muke yin magana kuma su suka kawo mana kuka cewa a bi kadunsu a wajen hukumar 'yan sanda. Eh to kamar yadda suka gaya maka ni aiki suna cewa ni ban san su ba kuma gaskiya ne kuma dai ba su san ni ba saboda haka eh, wanda da kuma ban san su ba ba su san ni ba ai kaga batun kawo sunayen su a cikin wani abun da zan rubuta bai taso ba wanda na sani a cikin kamar yadda na faɗa shine yayan su wanda ana kiran shi Adamu Laute in kuma ka tambaye su za su gaya maka eh suna da wa mai suna Adamu Laute. To wannan Adamu Laute din ya bani sunayen wa'annan mutane biyar ɗin da ake rike da su. Kuma a takardar na rubuta Inspector General of Police ina ina ina roƙon Inspector General of Police cewa tun da aka kama mutane na rufe da shekara biyu ba a mutu hukunci ba saboda ba ke ju a tsarkan bisa sun aikata wannan laifi kuma ba a jihar da suka aikata wannan laifi ai ake zargi sun aikata wannan laifi ba a jihar ce aka kama su ba a jihar kogi aka kama su tunda an kawo su abuja an rike su wajen kusan shekara guda an sake kuma ai kai su kogi har yanzu ana so a ci a musu shari'a a can alkali ya yi wato ta ke din yan sanda suka sake dawo da su abuja sai kuma da suka rasa yadda za su yi da su zama haka ya kuma irin wani zalunci da suke zargi an mutu suna ce lauyoyi sun karɓi kuɗi gurin su yan sanda sun karɓi kuɗi gurin su har suna magana ma miliyan hamsin ne ni abin da nake ji suna faɗa to amma kuma saboda haka nake ce ma inspector general a tausaya tun da dai eh, ba a samu yadda za a mutu hukunci ba to wannan rike shi da ake a cikin zargi kuma duk wanda ake zargin sa ya kamata a ɗauka cewa shi ba mai laifi ne bane sai ran da wata kotu ta tabbatar da laifinsa nake cewa don Allah ko a yi sace jana'a ko ya ga abun da zai yi a sallami wa'annan mutane ko kuma idan ba za a sallame su ba a dawo da su Abuja. A Bari, wannan kalma da yi amfani da ita akan takardar da ka rubuta ta neman a sallami mutanen nan ka yi amfani da kalmar turanci ta temper justice with mercy. Eh. Shin ka cikakken fassarar wannan kalmomi na turanci da ka yi amfani da su? Eh, na gani na fahimci abin da nake rubuta kwarai da gaske domin me wannan kalmomi a Hausance wato wato a fassara wannan kalmomi shine cewa wato duk waɗansu mutane da Allah ya ba su wani matsayi wanda sun kai su a su ce a dubi wani abu da ido rahama ko kuma suna ga akwai rashin adalci to kamar alkali ko kuma duk wani wanda dai yana da hurumi na gabatar da wani a gaban hukuma musamman ma kotu wato akan iya yin amfani da tausayi a cikin tausayin nan na ganin cewa watakila babu gaba babu ba cikin sai nan to sai a ce to ba wanda wannan abu ya shafa to a dan sassauta miki sai da aka tabbatar da laifinsa in ya aikata laifi. ɗalibai ya fassara da rundunar 'yan sanda ta ya bisa bincike na shine mutanen nan sun aikata laifin saboda haka kana roƙo ne kawai a yafe musu laifin da suka yaji tausayin su a sake su bayan sun aikata laifi. su kuma yan uwan mutanen nan ina zuwa sale bari su kuma yan uwan mutanen nan sun ce san ba laifin da suka aikata abinda suke so ba wai a sake su bane ma a kai su kotu a hukunta su yanzu na da idan kotu ta yanke hukunci idan suka yi laifi in ya kai ga koma mai ayi musu a je ayi musu amma ba wai suna roƙon wani bane cewa wai ya ji tausayi ko kada ya ji tausayi suna so a yi amfani da doka da oda ne irin na Najeriya. ko eh, to ni inda ma nake magana cewa a tauta ya din ayi abun nan shi ne kamar yadda na ce maka ai a takardar na rubuta cewa a kawo su abuja a musu hukunci amma a yanda aka bar su a can kasan anyamirai su ne kaɗai fulani a gurin nan kusan kurkukun ma su ne kaɗai musulmi kamar yadda na samu labari da kake wannan takarda wajen babban sufito wace amsa aka baka ko kuma ajiye takardar aka yi kawai shikenan sai ranar da aka fara jin tausayi eh, kafin a saurari mutane. to abin da ya faru dai bala ibrahim na san shi shekaru da yawa tun da ɗan jarida ne ni ma dai na ɗan taba aikin ɗan jaridan tare da shi saboda haka na san shi abin da ya faru lokacin da na ji ya fara wannan program ɗan da suke da gaskiya daga maganganun da yake na fahimci bayi da cikakken bayanai na abin da ya faru game da waɗannan eh, yara da ake rike da su biyar to sai na nemi shi nake miki to ya kamata fa matsayin shi na aboki na kuma ni kuma da nake aiki da da su a wannan kungiya ta gan Allah wanda muka kafa kuma mun nemi goyon bayan inspector general of police na yana bamu haɗin kai don mu tabbatar an samu zaman lafiya a kasan nan saboda haka na ce masa a ya kamata ya san gaskiyan abin da ke tafiya a cikin wannan ke a lokacin ne na fi wayannan bayanai din kuma har na je na ɗauko shi wannan Adamu Laute din wanda nake ce maka ya yi waɗannan da suke magana a rediyo kuma shi ma har yanzu wan waɗannan da ake rike da su na ɗauko shi na kawo shi har gaban bala ibrahim a nan ofishin aiki nake to ga wan wa'annan yaran da suke magana a rediyo saboda haka maganganun da na gaya maka ina so ka sake ji daga bakinsa ko da akwai mistake da na yi da na yi magana kuma ya ma bala ibrahim eh, eh, eh, bayani bala ibrahim da ya gamsu shine muka shirya na ke to ni zan je rubuta takarda a madadin wa'annan mutane tun daga abin da wansa da shi da ni duka muka ce za mu yi saboda a ga abin da za a iya yi kuma kamar yadda nake faɗa ba lalle ne muka ce wai a sake wa'annan mutane ko ba su da laifi ba abinda muke cewa a ɗauko su daga inda suke a kasar anyamurai inda ba za a iya musu hukunci ba kuma don haka in ne dama ina ganin yasa a kawo su Abuja a kai su Kogi a dawo da su Abuja a musu hukunci in kuma ba zai yiwu ba kamar yadda muka sani ya fi don ba wasu shaidu a cikin anyamirai da suke gan su ko a cikin aikata wani laifi to muka ce a sake. To da wannan ne za mu kawo ƙarshen shirin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 zau fara shirin jaridun namu ne da jaridan kamaru info ana ta mu da cewar shugaban kasar jamhuriyar kamarun mustabiya ya naɗa sabon darakta janar na hukumar zaɓe mai zaman kanta elecam ko election kamaru ta kasar jamhuriyar kamaru da kuma sabon mataimakin darakta janar din na hukumar zaben bayan tumbuke tsohon da aka yi abdullahi babale wanda ya haye kan kujeran darakta janar din dai shine mr eric sai kuma mataimakinsa abdulkarim Mr. Bede ya ba su wannan matsayi ne har tsawon shekaru biyar masu zuwa. Sai jaridan Emergence an da ita ma ta labarta mana cewar kotun sojoji na ƙasar jamhuriyar Kamaru ya yankewa ɗaya daga cikin masu faɗa a ji a ɓangaren 'yan awarin kasar jamhuriyar Kamaru Musta Mincin BBC ɗaurin shekaru goma sha biyar a gidan maza. Jaridan Generation kuma ta gulmata mana cewar Profesa Shanda Tome ya kalubalanci jakadan ƙasar Amurka mazauni a ƙasar jamhuriyar Kamaru Peter Henry domin furtawa shugaban kasar jamhuriyar kamaru da ya yi cewar ya jingine mukaminsa kasancewar shugaban kasar na jamhuriyar kamaru sama da shekaru 36 yana mulkan kasar ta kamaru wannan furici dai ya janyo kace na ce a kasar jamhuriyar kamaru baki ɗaya sai jaridan jour an da ita ma tambaya ta yi komai ya sa mustabiya ya kori abdullahi babale a kan kujeransa na darakta janar ɗin hukumar zaɓe mai zaman kanta na kasar ta kamaru kana gashi za a gudanar da zaɓe a cikin wannan shekara na 2018 ɗin sai kuma jaridan rfb an da ita ma ta hango mana cewar shugaba biya ya makala wa ministan kiwon lafiya na ƙasar jamhuriyar kamaru andre mafuda. da waɗansu manyan likitocin ƙasar lambar yabo wajen jajircewa kan gudanar da ayyukansu sai kuma jaridan hot news ta ƙasar kamaru ita kuma faɗa mana ta yi cewar dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru sun fafata da tsagerun yankin 'yan awaren ƙasar ta kamaru an da dakarun suka samu nasarar Wato mutane sama da ɗari da goma waɗanda 'yan bindigan suka yi garkuwa da su a garin santa za mu kammala sharhin jaridu namu ne da jaridan kala ana ita kuma ta faɗa mana cewar wani sojan ƙasar jamhuriyar kamaru ya bindige wani ɗan sanda a yayin da suke ciwaciwar sayar da man fetur a masana'antar tanadin man fetur na ƙasar jamhuriyar kamaru da ke birnin yawunde muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru da mama garba yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka sunana Tanimi Ino Sangon Budi ɗalibi a nan Jigawa State College of Islamic and Legal Studies Ring. A yau ina so ku bani dama domin tofa albarkaci na game da rana ashirin da tara ga watan Mayu ranar demokaradiyya ta Najeriya. To hakika wannan rana ta zo daidai da lokacin da shugaba Buhari ya cika shekara uku a kai kuma hakika idan muka yi la'akari da irin alƙawarrukan da Buhari ya ɗauka gaskiya ba mu ga wasu ci gaba da aka samu a gwamnatin bahar ba. Salamu alaikum Hausa sunana Usman daga jihar adamawa a jini ta yola an goma ta kare. muna kira ga shugaban kasar jamhuriyar nijar in talakoki sun ce ba su so abu to ka dawo bakin hanya ka tabbatar abun nan ka shanye kai ma baka Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka suna na Ahmad Muhammad memba a Kamuku National Progressive Union karamar hukumar ka gara jihar Niger. muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Niger da ta kawo sojoji a garin Oragi saboda 'yan fashi da masu garkuwa da mutane sun damu mutane a Oragi da tashar Amali. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice bincike ya nuna cewa Najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya yawan masu lalurar yoyon fitsari wanda bullar wani rami a mafitsara kan haddasa. A Najeriya mata tsakanin 400 zuwa 800 kan kamu da wannan matsala ta yoyon fitsari a lokacin haihuwa. Gwamnatin Najeriya ta ce kawo ƙarshen auren wuri ka iya rage wannan matsala. to amma jami'an jinya sun ce wasu nau'ukan al'adu ma na taka rawa wajen ƙaruwar wannan matsalar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo zai gana wani lokaci a wannan satin da wani babban janar na kasar koriya ta arewa a birnin new york don su tattauna kan ganawar da aka tsara yi tsakanin shugaba donald trump da shugaban koriya ta arewa a cewar fadar shugaban amurka ta white house yanzu kuma anan muka kawo ƙarshen shirin gaba sa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin himma ba ta ku wanda ni da kaina zan sake dawowa domin in gabatar yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman iran ka almasi garba da ya taya na gabatarwa sai sulaiman abu da ya bada ni da injiniyan mu garo smith ni ladan ibrahim a yau ke cewa ku lafiya mu kuma mu kwana lafiya